نعم هنا أكي أما تسمية الجنة أما كرة الجنة دار الخلد دار الخلد والمأوى والسلام وعدن والحيوان والمقامه wana wanan dai ga guda shida fahiya laysat asma'u li jannati aidin mukhtalifa ba suna ne na aljanna iri iri ba aljanna ɗaya ce sunaye ne mutabayina مختلفة ولكن أسماء الجنة باعتبار صفاتها فالإضافة فيها من قبيل إضافة الموصوف لصفته صفة معنى أبن أكا صفة صفة إضافة الموصوف إلى وند أكا صفة أكا جنجي نشدو أكا صفة kaga ka ce maka jannatu adani kaga ai siffar ta ce kawai aka jingina fal musamma wahidu bi itibari ladzati wa bi itibari dzati wahiya min hadal wajhi mutaradifatu sunayen walakinnaha tatagayaru bi tagayuri sifati tana canzawa da canzawan siffofi fatakunu min hadal wajhi mutabayinatun wa hada wa hakaza asma'ur rabbi subhanahu ai sunayen abu ɗaya ne zafi ɗaya ne amma sunayen mutagayira وسماء كتبه وانا عشي القرآن وانت التوراة وانت الإنجيل وانت أي دكا أن ترى مكان الله وأسماء رسله وأسماء اليوم الآخر وأسماء النار ونحو ذلك إن كذو الجنة والفردوس هو أعلى الجنة ووسطها وهي مساكن الصفوة نن مزونين زعفقو فردوس المختارة من خلق الله من النبيين والصديقين والشهداء روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة الجنة أكوي درجة تري أعدها الله عز وجل ألا يشريك للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين تكاد درجة درجة كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله عز وجل إن كنت شروقا الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن أما ثمن تسان ومنه تفجر أنهار الجنة رافقا الجنة قوروا الجنة ينبلوا عن دقشب وروى الطبراني في مؤجمه بسنده إلى أبي الدرداء قال قال رسول الله ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات الله ناسوكا أكرشن أوي أكو يبقي دراس رجع من الليل فينظر في الساعة الأولى يكن دوبا على لوكة فرق منهن في الكتاب layan لا ينظر فيه أحد غيره a cikin littafin da aka yi rubuce-rubucen da ba mai duba wurin sai shi matattaran inda ake tarawa ya goge abin da yake gani ya yi bai yi ba ya tabbatar da abin da ke akwai fa yamhu ya yasha wa Sun thumma yanzuru في الساعة الثانية أو نبي يكندوب إلى جنة عدن وهي مسكن وتسي كلمة تتأولي الذي يسكن فيه توسي وان يسكن فيه جد دي حديث أني مغانا كان كما يدى رسو كيف ديرنا لكن المنكرين فما أنا كاوالي دقا ونا نن دي ولين شيء يتأولي مسكنه الذي يسكن فيه سيدي شيء ماذا زمان kamar babu ana ce a cikin jikin mutum akwai al'arshin Allah ko kun manta ita ce zuciya don ba a son wani abu ya shiga cikin zuciya ba Allah ba shi kaɗai ne a ciki nan ne ɗakinsa nan ne ofishinsa nan ne komai nashi ba a son wani ya shiga ɗakin nan in ba shi ba in mutum ya sa wani a ɗakin to ya yi shirka ولا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم ترى عين أحد عين أحد عين أحد ولا لم ترى أحد أحد عين لم تره عين عينك أحد ولا خطر على قلب بشري قلبي بشري وصلنا يا رب قتاسوه ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول على مستغفر يستغفر لي فأغفر له على سائل يسألني فأعطيه على داع يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر شيني وانسان ديكي أخرجه الطبراني ba mu karanta wancan ba wannan fil ausat bi raqami lamban hadisi dubu bakwai da ɗari shida da talatin da biyar wa gairuhu min hadisi abi darda radiyallahu anhu wa qala ajluni eh, fi kashf al khafa juz'i na goma shafi ɗari biyu da talatin da bakwai lamban hadisin dubu sha takwas da ɗari biyu da hamsin da ɗaya رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بنحوه وفيه زيادة بن أحاديث أقوي ون زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر وأعلى منزلة في الفردوس أه؟ أه؟ Eh. a to ayya za ka yi ka gane tun da abu ya fi ƙarfin ka ya fi ƙarfin gani tun da ba za ka auna shi ba tun da ba irinsa awa ta farko in yi zo dai zai je ya duba zai je akwai wani wuri shi da yake zuwa ya duba a wannan lokacin ya kalli rubuce rubuce ya yi gyare gyare to ya kake so a ce iyakacin wannan mala ainihin ra'an na wurin uzunu ba sai dai imani tunda ba za ka ce ba irin ofishin ku ne na gwamnoni a santara ke? ba irin sa bane wancan laisa ka fili huce ko zuwan da zai yi za ka gane Allah zai zo duniya ta idan za ka gane laisa ka misali shi in Allah an ce zai zo duniya sai a ce maka an kace ni ina Saudiya yanzu ina America yanzu ina kaza yanzu ina kaza kenan kana nufin yawo yake a duniya ce kai ne ka ɗauke shi haka Allah laisa ka misali shi zai iya yiwa yana nan yana can tunda ba kai ne aka ce ka zama haka ba in kai ne ya fi ƙarfinka to haka lamarin Allah ba ka kwatanta shi da kanka in ka kwatanta shi da kanka to ba ka gani ba za ka ba zai yiwu ne ba ba ina magana ne eh, me yake da suna bai gane ba a ina gani ne ba zai yiwu ba na zuciyarsa ta tafi وأعلى منزلة في الفردوس ولن في درجة الفردوس هي الوسيلة هي وسيلة ولن وسيلة مكان الوسيلة التي خص الله بها نبينا الذي هو أعلى الخلق منزلة فهي خالصة له من دون الناس فضلا من الله عز وجل على حبيبه وأكرم خلقه rawa muslim fiye da sahihihi mun hadisi a Amurban-la'ansu. Annahu sami'an Nabiya Sallallahu alaihi wa sallama ya ƙolu. Iza sami ita idan kun ji mai kila, yana kira Fa ƙolo musulma ya ƙolo. Sai ku dinga faɗin irin abin da suke faɗi sun masalu sallu alayyar. فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة ثم صلوا لي الوسيلة شين محل الشهيد فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ولم بي كما تبسيد وني وهي وني باوا الله وأرجو أن أكون هو يا إشيمو